radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai shirin murin masu saurare muna tafi da shirin amsoshin aƙida daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 23 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan muharram na shekara ta 1444 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1829 william ford wani makeri dan kasar amurka a jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya su kuma shekara ta 1867 wasu amurkawa uku wato christopher skull da kuma carlos gilbert da kuma samuel milwaukee a jihar wisconsin ta kasar amurkan suka kara kyautata wannan na'ura ta rubutu inda suka kara sauwaka yadda ake iya yin aiki da ita bayan haka ne kamfanin kera makamai na romington ya sayi fasahar daga wajensu a kan dala amurka biyu sannan ya fara kera na'urar rubutu ta farko wato typewriter domin sarwa a kasuwannin duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'ar tsohon firaministan kasar faransa karkashin mamayar sojojin nazi na kasar jamus wanda ake kira da marshal harry putin kafin haka dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashen da suka sha kayi a yakin duniya na biyu harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnatin kasar faransa a lokacin da sojojin nazi suka kwaci iko da kasar da karshe dai kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsufansa da kuma rawar da ya taka a yakin duniya na ɗaya shugaban kasar faransa na lokacin charles de gaulle ya mai da hukuncin zuwa daura rai da rai a gidan kaso harry potter ya rasu a gidan kaso a shekara ta 1951 yana da shekaru 96 a duniya. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan yulin shekara ta 1952 sojin masar suka yi wa sarki faruk juyin mulki a haife shi dai a shekara ta 1920 sannan kuma ba rasuwar mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha shekara ta 1936 ya zama sarkin kasar masar amma bayan yaƙi na farko da aka gabza tsakanin masar da isra'ila a shekara ta 1948 sojin masar sun sha kaye saboda taimakon da isra'ila ta samu daga amurka da kuma burtaniya da kuma wannan shine ya baiwa sojojin kasar dama a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad habib da kuma jamal abdulnasar suka yi masa juyin mulki sa kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar masar baki ɗaya masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC za ta gudanar da taron gaggawa kan yawaita walakanta alkur'ani mai tsarki a Turai. jamhuriyar demokradiyyar congo ta bayyana aniyarta ta sanya ido kan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa bisa abin da ta danganta da barazana kan sha'anin tsaron ƙasar a botswana an yi zanga-zangar la'antar dokar da ta ba da damar yin mu'amalar jinsi ɗaya to yanzu labaran dalla-dalla ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iraki ta sanar da cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic na shirin gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna batun walakanta alkur'ani mai tsarki da ake yi a kasashen turai a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a ranar asabar ta ce za a gudanar da taron ministocin kungiyar oic bayan aukuwar lamarin da ya shafi walakanta littafin musulmi a kasashen sweden da kuma denmark sai dai iraƙin bata fayyace takamaiman lokacin da kuma wurin da za a yi taron gaggawan na oic ba kamfanin labaran ikna ya habarta cewa taron yana mayar da martani ne ga bukatu biyu da ma'aikatar harkokin wajen irakin ta mika wa kungiyar ta oic kan abubuwan da suka faru a kasashen sweden da kuma denmark waɗanda suka harzuka musulman duniya kimanin biliyan biyu a wani labarin kuma ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma turkiya sun tattauna ta wayar tarho game da wannan lamarin tare da kiran taron gaggawan na oic game da wulakanta alkur'ani mai tsarki da ake yi a kasashen turan to a wani labari mai kama da hakan kuma kasashen jordan oman da kuma saudiya sun yi gargaɗi game da yadda ake yawan kona alkur'ani a denmark sannan suka buƙaci birnin copenhagen ya ɗauki matakai na hana ci gaba da aiwatar da irin wannan ɗanya aiki ranar asabar jordan ta yi kakkausan suka bayan mambobin wata ƙungiya mai tsoron ra'ayi ka kona ƙur'ani a babban birnin ƙasar ta denmark inda ta bayyana hakan a matsayin kiyayya ga musulunci ita ma kasar oman ta yi tar da kun alkur'ani mai tsarki a babban birnin kasar ta denmark tana mai bayyana hakan a matsayin yunkurin tunzura jama'a su tare da rikici da kuma nuna kiyayya a wata sanarwa da ta fitar oman ta nemi kasashen duniya su kalli irin waɗannan matakai da ke cin fuska ga mabiya addinai da jefa kiyayya da gaba a matsayin babban laifi a wata sanarwa ta daban saudiya ta yi allah wadai da kuna alkur'ani a denmark din sannan ta nemi hukumomin kasar su ɗauki ƙwararren matakai na hana ci gaba da cin fuskar musulmai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar da sanarwa inda ta yi kakkausan suka ga wannan mataki da ta bayyana a matsayin wanda ke tunzura mutane su rikici da kuma nuna ƙiyayya a tsakanin addinai ta yi gargaɗin cewa sake yin wannan mummunan aiki zai sa musulmi su kare kansu a ranar juma'a ne mambobin wata kungiya makiya musulunci suka kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin iraki da ke birnin copenhagen bayan 'yan sanda sun ba su kariya to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a botswana ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titunan babban birnin ƙasar gabron da nuna adawa da dokar da ta ba da damar yin mu'amalar jinsi ɗaya masu zanga-zangar bisa goyon bayan ƙungiyoyin addini sun yi maci a cikin birnin domin nuna rashin amincewarsu da ƙudurin dokar wanda ke neman yin biyayya ga hukuncin da kotu ta yanke a shekarar 2019 na goyon bayan 'yancin masu neman jinsi guda a shekarar 2019 ne babbar kotun kasar botswana ta yanke hukunci kan masu fafutuka da ke neman a soke hukuncin ɗaurin zaman gidan yari kan alakar su da jinsi ɗaya inda ta ce hukuncin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar gwamnatin ta yi kokarin soke wannan shawarar amma ta yi rashin nasara a kan ɗaukar ƙara a shekarar 2021 tun shekarar 1965 aka haramta hulɗar jinsi ɗaya a botswana inda masu laifin ke fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari sai dai masana na ganin a nan gaba akwai wahalar a kai ga aiwatar da irin wannan hukuncin jamhuriyar demokradiyyar congo ta bayyana aniyarta ta sanya ido kan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa bisa abin da ta danganta da barazana kan sha'anin tsaron ƙasar kakakin gwamnatin kasar ya shaida a gidan talabijin ɗin kasar cewa shugaba felix sisekedi ya samu wasu bayanai kan sha'anin tsaro masu nasaba da ƙungiyoyin agaji da ke aiki a kasar a gaban wannan ne kasar za ta gudanar da bincike kan ƙungiyoyin masu zaman kansu da ke aiki a kasar da zumar tabbatar da cewa ayyukansu suna kan doka da oda a kasar bai kamata a ce an samu wata hulɗa ta kuɗi da wasu mutane da suke da alaƙa da ayyukan soji ko kuma masu ɗauke da makamai ba tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu a cewar kakakin gwamnatin ƙasar gwamman ƙungiyoyin agaji ne dai na kasa da kasa ke aiki a jamhuriyar demokradiyyar congo musamman a yankin gabashin kasar mai fama da rikice-rikice masu nasaba da 'yan tawaye da suka addabi yankin na tsawon kusan shekaru talatin to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan rediyo hausa voh dauki shida son barka dauke da labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau ma shirin namu ci gaba ne a karo na uku dangane da shirin da muka buɗe da ke magana akan cikar shekaru goma sha bakwai daga cin nasarar kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan akan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma yadda masana harkar yaƙi da soja suke hasashen yadda yaƙi na gaba zai kasance da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shirin da ya gabata mun yi bayani akan yadda wasu cibiyoyin nazari da bincike suke hasashen yadda yaƙi na gaba zai kasance a tsakanin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da haramtaccen ƙasar isra'ila sun mai da hankali a kan yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take cata da fifiko ta fuskar jiragen sama sai da kuma wasu abubuwan da suka rika faruwa suna sanya alamar tambaya akan wannan fifikon domin kuwa an yi lokuta a bayan nan da kungiyar hezbollah din take kakkabo jiragen sama marasa matuki na haramtaccen kasar isra'ila wannan ya sa su kansu 'yan sahiyaniyar suke magana a kan cewa lallai da alama akwai wani abu da ke ɓoye da idan yaƙi na gaba ya ɓarke zai bayyana wato za ƙalubalanci fifikon da haramtaccen ƙasar isra'ilan take da shi ta fuskar jiragen yaƙi a sama to yaƙin ƙasa ba na sama ba ko kai farmaki daga nesa da makamai masu linzami daga ƙasa ne ko kuma daga dogon ruwa shi ne fi takarawa wajen ayyana makomar kowane nau'in yaƙi illa iyaka a kai hare-hare ta sama ko daga jiragen ruwa saboda a tausasa jikin makiya su yi taushi sannan ƙarshe a ƙarasa su daga harin da ake kaiwa da sojan ƙasa wannan fa tana faruwa ne a yakin da manufarsa shine murkushe abokan gaba ko ƙwace wuraren da ake rike da su a dalilin haka za mu ga cewa ƙasashe da dama suna ƙoƙarin ganin sun samar da sojan ƙasa masu ƙarfin gaske waɗanda idan sun shiga filin daga to za a yi ta ta ƙare sai dai kamar yadda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu guda biyu da suka gabata jagororin 'yan mamaya sun ɗauki darussa daga yakin watan yuli na shekara ta 2006 hakanan kuma yakin gaza shi yasa a wannan lokacin suke ɗari-ɗari a kan shiga kowane irin yaƙi saboda tsoron suka aike da mayakansu na ƙasa abinda zai iya faruwa da su. daga ranar 16 ga watan fabrairu na shekara ta 2011 da babban magatakardar kungiyar hezbollah ta labanan sadasan nasrullah ya gabatar da wani jawabi hantar 'yan a din takaɗa a waccan ranar da sai nasrullah ya yi magana da 'yan gwagwarmaya yana mai faɗa musu cewa ku kasance a cikin shirin kota kwana ta yadda idan wata rana aka kallafa wa labanin yaƙi to jagorin gwagwarmaya za su buƙace ku da ku ƙwace yankin jalil wato ku 'yanto daga yankin jalil daga mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila sai ya kuma ƙada cewa yanzu fa an waye gari mayakan hezbollah su mallaki ƙwarewa da ake da buƙatuwa da ita domin su kutsa cikin yankin jalil a nan gaba idan wani yakin ya taso a ranar sai na ya yi wannan zance ba ɗauki lokaci mai tsawo ba 'yan sahaniya suka fara mayar da martani cikin tsoro da razana benjamin netanyahu da kansa yana firaminista ya ce isra'ila tana da ƙarfi sosai sai da kuma duk da haka kwamandojin sahaniyar sun amince da cewa lallai sayar nasrallah mutum ne mai gaskiya sun ga gaskiyar tasa a baya domin bai taɓa yin wata magana wacce ba su gaskata ta ba musamman akan ƙarfin mayakan gwagwarmaya sun san irin wannan kwarewar da ƙungiyar ta hezbollah ta nuna a lokacin yakin yuli na shekara ta 2006 sun kuma tabbatar da cewa hezbollah ta samu wato ƙarin kwarewa a ƙasar syria musamman wajen fada da 'yan ta'adda da ta rika kore 'yan ta'addar daga gari bayan gari da shimfiɗa iko a yankunan da ta kori 'yan ta'addar hakanan kuma ta kware a yakin cikin birane lungu da lungu da kuma gida da gida da kutsawa cikin ramukan ƙarƙashin ƙasa da cibiyoyin tungar abokan gaba wannan irin yakin yana razana 'yan sayoniya da ba su tsoro musamman idan ya faɗo musu cewa irin wannan yakin da aka yi a cikin birane da garuruwa da shiga cikin loko-loko na unguwanni da kuma cikin gida a ƙasar syria to zai iya faruwa da sansanonin yahudawa 'yan sharauri zauna ƙwararru a fagen aikin soja na 'yan sahariya suna cewa idan har mayakan na hezbollah za su shiga cikin yankin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya to ba za su takaita da kame wani yanki kaɗan ba za su shimfiɗa iko ne a cikin sansanonin 'yan shawarwari zauna baki ɗaya ya zamana suke sarrafa su to idan har ko hakan ta faru wato mayaƙa na hezbollah suka kutsa cikin falas ino take ƙarƙashin mamaya to shakka babu zai zamarwa hamtaccen ƙasar isra'ila barazana mai girma zai kuma sa sojojinsu da ke yankin sa'ari na kare su bar makamansu su ma 'yan sharori zauna ɗin za su yi ƙoƙarin gudu su fice daga yankunan da za su shiga ƙarƙashin ikon ƙungiyar hezbollah gudun da za su yi kuwa ba tsaye tsaya a cikin yankunan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya ba a za su fice ne daga haramtaccen ƙasar isra'ila ba kiɗa. dama babu abin da 'yan sahaniyar suke tsoro kamar a ce tsoro da razana ya sa sun fara gudu daga haramtacciyar ƙasar isra'ila to idan kuwa mayakan hezbollah suka fara kwace iko da wasu manyan birane da ke arewa musamman a ce sun isa haifa mai nisan kilomita 40 daga iyaka da labanan to 'yan sahaniyar sun shiga boni a yayin yakin yuli na shekara ta da shida mayakan hezbollah sun samu galaba ne akan 'yan sahaniyar saboda wasu dalilai da dama daga cikinsu da akwai sannin kasar da suke kanta domin ƙasarsu ce kuma an kawo musu hari ne suke kare ƙasarsu wani dalili kuwa shine salon yakin da suka yi amfani da shi wanda sun kuro ne ba yaƙi tsararre irin na soja ba sai kuma ruhin yakin da suke da shi wanda 'yan sahaniyar ba su da shi an ga sojin haramtaccen kasar isra'ila suka rika yin kuka da ihu a kudancin labanan saboda sun juta daga 'yan gwagwarmaya har yanzu ko wannan hoton yana nan bai gushe ba daga kakwalan su kansu 'yan sahiyoniyar to wani fage wanda 'yan sahiyoniyar suke tsoron yaƙi a cikinsa shine a cikin yankunan da aka shata aka ce nan ne haramtaccen ƙasar isra'ila a yaƙe-yaƙen baya ba su daɗi daga hare-haren da 'yan gwagwarmaya suka rika kaiwa da makamai linzami ba to a halin yanzu haramtaccen kasar isra'ila tana fuskantar matsala ta rabuwar kawuka tsakanin su kansu 'yan sahaniyar saboda wasu sauye-sauye da benjamin netanyahu firaminista yake so a yi dangane da ma'aikatar shari'a wannan ya sa ana gudanar da zanga-zanga da rabuwar kawuka da hakan zai sa 'yan sahayoniyar su dare gida biyu kuma wasu daga cikin 'yan sahayoniyar ma sun fara magana akan cewa fa an kama hanyar yakin basasa a tsakaninsu idan kuwa har hakan ta faru to kuwa wato rauninsu zai ƙara fitowa sannan kuma waɗanda suke 'yan gwagwarmaya za su yi amfani da wannan damar domin ganin cewa sun kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namuna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗame ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. Sashen sana BOH murya musulunci sunana hadari mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi Najeriya. To zan gaida Malam Hassan Barka mai gabatar da wannan shirin yake in gaida mai gidana injiniya Manar Musa Jega da mata ne Hawwa da Nafisa da Adamu Ihanza Daura da Kwamar elias Yakubu Digawa da sanusi madatte da magaram da yusuf madatte da magaram da isa abubakar tsoho mai albarka akwai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi da garken daura akwai isa jikan mai saje toro akwai sani dawu alaska a tsomburon akwai kuma bilamudi malamin makaranta shi ma da ke nijar isa abubakar tsoho mai albarka shi a agadas ba zan manta da ibrahim haruna mai anguwa ba a ƙarshe ina gaida dukkanin ɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyon mai albarka da kuma masu sauraron wannan gidan rediyon baki daya sunana haɗari ne kwamfuta mai yama local da kiristan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan kasar niger mun shigo wani shirin na gaishe gaishen mako za mu gaida yan uwa da mun arziki da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan radio na iran biyu hausa ma'aikatan tarashi da asan malam barka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma ina gaida dukkan yan haɗin kan matasan afirka kamar su su dj shugaba dukkan matasa afirka da mamman sani pikiman ɗan rugai da abdulaziz da prezi da waniniya da a faransai murza wanda take gwagar malam da da sauran da abdulaziz shabde gareji wanda yake nan bakin ema da fata yana cikin ƙoshin lafiya kuma akwai yan abokai na aikin yan kabu-kabu wanda suke nan bakin tashar da magaram kuma da fatan suna cikin ƙoshin lafiya akwai kuma shugaba rawa bai aski masu kira da sauraro da kuma yan kulub yan da magarai na kwana da kuma ya bi wanda yake nan an yan kungiyar agaji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci na irai kuma da fatan mun zo karshen mako na wannan rana da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da abokan arziki na kasashe daban-daban da farko dai sunana ibrahim shushana wanda yake mataimaki eh, na masu sauraron gidan wannan rado mai ɗimbin albarka na afirka baki ɗaya wanda yake garin kasaki jamhuriyar nijar jihar maradi to da farko ina gaida hassan da shi da abokan aikinsa duka waɗanda suke gidan rado na mai albarka allah ya kara masa ɗaukaka akwai ina fi'u. baban asira wanda yake a najeriya akwai tasu unguwar tudu wanda yake a damagaran akwai kallabuta wanda yake a arle akwai muhammadu dan bari-bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasun wanda yake a agadas akwai sanusi madattai nasiru madattai akwai alkasin wanda yake a zandar assalamu alaikum biya hausa mai magana abdulmana mai rami tuwara da magana da farko a gaida mana ashir garin cdcd a gaida mini sunusi madattai isu madattai a gaida mini lawar amurkiya a gaida mini hawala gurgi Tingas a gaida mini mamman Sani Umaru a gaida mini DJ Alistu a gaida mini shugaba Rabi Mai Aski a gaida mini Desmond Takasimu a gaida mini Malama Amatalla ku tashi lafiya biyu Hausa mai magana Abdulmana Mai Rami Tuwara magana. Salamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauran kuno da kullum Benzema da kina a garin jamhuriyar Nijar. Wannan gobe da ake wanda muna gaida yan wada amana arziki. Da farko zan gaida shugaban gashiri Hassan Barka da dukkan iyalin nashi na musubata alheri. An gaida mai gidan namu Alhaji Isu da lamai nama Bukka Roga Roga. An gaida Hamza Yaro. An gaida Abdul na Illi ina gaida shi da mashirin Tawamomi. An gaida abokina Ilis mai shago Shafi'u wanda kusa ne Tupac ina musubata alheri. Alkasim ina gaida shi. Ala mai kwamfuta ina gaida shi ma. Eh, an gaida zo da daga ga dan murji yan gaida tsoho mai albarka ina mashi fata alheri shi ma yan gaida eh, isu madattai ya kuma madattai sanu shi madattai ina gaida shi yan gaida abokina da toro ina mashi fata alheri shi ma yan gaida mijin soja ina jinjina mashi shi ma yan gaida hussein star kaso kwalliya na mashi fata alheri shi ma insha Allah mai tsaron ku da sai ma daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Hausa Tehran. Mai magana na kuma ce dan kore bulmagarin da da magaran mazaunin kasar Libya. lafiya a yanzu na kira ku ne a musa damar da kuke bamu ta karshen mako don gaida abokina abdulmana mai ramis warren akwai idi kore wanda yake a mai ramis akwai abokina sila gwani zangunan simagaila akwai rabu idi bulmagarin dawa da magaran a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOE Hausa ta hiran Mai magana na kuma tidan kore bin magarin dawa da magarin mazaunin kasar Libya yanzu. Na kira ku ne mai ga sakon gaisuwa ta ga abokaina. Kamar Kadora jiga dan mutanen Warji, akwai Rabo Mai Aski, akwai abokina Ibrahim Polis Zandar, akwai abokina Umar Tako Kadamari, akwai abokina Isu Madattai, akwai abokina Sanusi Garin Madattai, akwai Rabi Idi bin magarin dawa, akwai Haruna Idi bin magarin dawa dawa akwai aminu ofisa bilma garin dawa ku tashi lahiya daga mati dan kore bilma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya Hada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku radio Iran. To da fatan kowa ta ci ƙoshin lafiya. Mun gode damar da kuke ba mu ta ƙarshen mako. Muna gaira yan uwa da abokan arziki to masha Allah. Da farko ina gaira shugaba rabu mai arziki wanda yake garin da magaram akwai Dozman Takasimoto akwai Alhaji Lawal Tati wanda yake garin da magaram Mamman Sani TV gaskiya akwai Hawala Gurgiyar wanda take da magaram akwai Badariya Share to masha Allah akwai Fatima Sabon Gari to masha Allah akwai jamila sharkiya to ina muku fata alheri masha Allah ko umar taku garin kadamari akwai mati dan kore wanda yake gulma garin da a halin yanzu yana libi to ina mushi fata alheri masha Allah akwai sulagwani wanda yake libi shi ma na akwai fatibu zuwa akwai masha Allah akwai malam nahe zangunan su magela akwai nahe dan zanguna akwai habula to ina mishi fata alheri don man taksi to ina mishi fata alheri masha Allah daga naku ne maji jirgi garin Tiraguwa masha Allah tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Iraq. Duk wanda a cikin gada ke ne mu kowa barka da haka. Yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na fara da duk wanda a cikin gada yaro da babba mace da namiji ne mu kowa ina gaida kowa da kowa. Shugaba Uban Tahiya Hassan Barka ina gaishe ka. Ina gaida Nazibi Ibrahim, ina gaida Ibrahim Haruna, ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida iliya hamidin ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida amani nan yamai ina gaida tanko kanina nan yamai ina gaida ali hamza nan yamai ina gaida ali buhari sonigal ina gaida a aulumat ina gaida maliki kanina bai ina gaida sala majuwar abiyaso musa malam tanko ban mance da kai ina gaishe ka kai du duk wanda a cikin wanga daki mai tarin albarka ina gaida kowa da kowa Allah bar sa Allah su taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gira radio biyu Hausa daga nan birnin Tehran barka ku da haka da wannan shiri na gashe gashen mako wanda muka shigo na wannan makon ni ne na ku mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga nan kasar Nijar a ba mu dama za mu gaida yan uwa na mun arziki na wannan mako da farko dai a faransa murza take nan unguwar nan akwai Jamila Sharfiya ta nan Radio Liberté akwai Maryam Wani na ta nan haɗin kan matasan Afirka kuma ina gaira tuka 'yan haɗin kan matasan Afirka da shugaba na murtija Alisto da Abdulaziz Prezi da shugaba Rawu Mai Aski masu kira da sauraro da President Corsil wanda yake nan nan Sabirul Huda da lauda Amurken wanda yake nan unguwar nan sabon gari da fatan cikin ƙoshin lahiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio mura musulunci ko ya suna na nafi baban nafisa dan wanda zan mazanin gurin tarayya abuja nigeria bugu da kari eh, wakili na kwamitin amintattu na masu kira da sararo na afirka ta yamma daga nan birnin tarayya abuja nigeria eh, na farko dai zan gashe da misali president alkasun baba ahara akwai alkasun agas akwai ilyas agas akwai bukar banzima agas akwai abdurrahman wanda aka da doki biya akwai mun jidire wanda aka san da soja da ke mai adaidaita da ke can bakin likita duci akwai usain star down kulliya da magaran ya kuma aski ba da raka sannu shi madatte alheran Allah ya kai mu Musa hadar asuba ta mai sabko da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga Ibrahim Shushena da ke can garin Kasaki akwai da rakata Ilyasu na radio garkuwa nan ta sa akwai mai sai da eh mai sai da garba Allah da ke can garin Dan Musa da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga mai eh ha musu dirkitar na Ecole Center wala zan dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga duka mushani na Tesawa da ma kasar Nijar gaba ina fatan za su yi juma'a cikin koshin lahiya naku na fi baban nafisa dan wayar zan da ke nan birnin tare abuja nishir sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin city city jihar da magaran a koriya nijar ya eh, mazaunin kasar mali eh, muna godiya da damar da kuke bamu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki yau zan fara da abokina sanusi madatai akwai tasi ungo tudu akwai yakuba mai aski garin badaraka akwai idi kore abdulmana mai rambi akwai mujijirgi lawal dan madan tiran aguwa akwai shugaba raba mai aski akwai abokina abdulaziz kurezi akwai mamman sani wanda aka fi sani da bigimon fada aeroba gang akwai musa hadirin asuba akwai abdurrahman wanda aka fi sani da abdo kibiya gwal kadamari akwai akwai shugaba raba mai aski akwai abokina ibrahim polis akwai hassan alhaji umar akwai usaini alhaji umar yawa biyu suna na shirga na sidi sidi jihar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radio Jamhuriyar na Musulunci. Na muku magana kan labuta daga nan Jamhuriyar Nijar garin Arlati na unguwar Kare Kurbai. Farko dai ina gaida jagoran shirin Hassan Barka ina mashi fatan alheri da shi da abokan aikin shi. Madalla Abdulmin Muhammad tarayyar Najeriya eh, Alkasim Ahar Agadas Alkasim a gadar sanusu maɗattai ya kuma mai aski ba da raka muhammadu dan bare bari tsoho isa wanda ke garin yamai a magajin angajima da kudan kusa da ni makwabci na sani tayar da ibrahim shushana garin kasagi rabiulu sarkin aiki da yan uwa da abokan arziki ko yana mashi fatan alheri salamu alaikum mai muku magana kan ku tare da jamhuriyar nijar garin arlington unguwar kare kwan. to da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. shirin na amsoshin akida. Amsoshin akida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci. Wani abu mai muhimmanci da ya kamata mu sani shine cewa masu turo mana tambayoyi da suka shafi aƙida za su kasance suna turo mana wannan tambayoyin ne a yayin da suka san tabbas me suke son su tambaya wato abin da muke so mu nuna muhimmancin wannan shiri shine cewa mu bayyana wa mutane duk abin da suka tambaya dangane da al'amura da suka shafi aƙida kuma tambayar nan da za ku turo ba mu ce lallai sai tambaya ko kuma al'amura da suka shafi aƙida ta shi'a ba duk wani abu wanda ya shafi aƙida ta musulunci sawa'un wannan aƙida ta shafi 'yan shi'a ko bata shafe su ba lallai in kuka turo cikin yarda Allah za mu bincika mu nemo muku hakikatan wato kenan amsa dangane da wannan to akwai wasu tambayoyi da wani ya tambayo ko kuma ya turo a bisa cewa yana son a bashi amsa na farko dai ya yi tambaya ne akan wata aƙida ta wai kadiyaniya yace da Allah na so ku nuna min ko kuma ku bayyana min menene wace aƙida ce a cikin aƙidar musulunci ake kiranta da aƙidar kadiyaniya kuma a wane guri waɗannan mutane suke to kai wannan tambaya ce wacce take ba ainihin aƙida ce da ta shafi shi'a ko shi'anci ba to amma wasu suna ganin kamar mafi yawa saboda amsoshin da muka fi bayarwa ya shafi aƙidan shi'a ne sai suke ganin kamar dole ne a yi tambaya da ta shafi aƙida ta shi'a to ba mun ce haka ba shirin abu ɗaya yake shi ma shirin muka duba ai sunansa amsoshin aƙidar musulunci to kaga kenan kowace irin aƙida ta musulunci mutum ya tambaya insha Allahu za mu binciko mu ba shi amsa to yanzu a shirinmu na baya da ya gabata dama mun karkare tambaya ce ko kuma amsa ne game da tambayar da wani ya turo mana ta al'amuran da ya shafi tawassul kuma mun ba da amsa mun kuma nuna ko da yake ya ce tambayar yana so ne ya ji matsayin 'yan shi'a shi a wannan lokacin tambayarsa shine aƙidar shi'a dangane da al'amura na tawassul to mun ba shi amsa mun kuma nuna masa matsayin 'yan shi'a din a game da wannan al'amari to saboda haka yanzu wannan tambayar da na karanto wani ne shi kuma ya turo ta kadiyaniya yake son ya san wace aƙida ce kadiyaniya kuma su masu aƙidar aina suke to kaga abin da muke faɗa kenan cewa kowane ɓangare mutum yake son ya tambaya bismillah zai turo tambayarsa to shi wannan wanda ya wannan tambaya na farko dai su 'yan kadiyaniya wasu lokutan ana kiransu da ahmadiyya su ne kaga wasu da dama a wani lokacin an fi sanin su a wajejenmu na a afirka da ahmadiyya to kuma bisa ka'ida ko kuma bisa al'amuran su da suka tafi a kai su sun ɗauki aƙidar su suna kuma nuna lalle su musulmi ne me yasa na ce suna nuna musulmi ne saboda na farko dai sun imani da allah ta'ala sun yi imani da alkur'ani sun yi imani ma da annabi muhammadu aizan sallallahu alaihi wasallam abun mamaki hurin shine su sai suka bambanta da sauran musulmi bambancin da suke da shi da sauran musulmi shine sauran musulmi sun yi imani da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya turo shi ya zama annabi kuma bayansa babu wani annabi wato kenan mu abin da sauran musulmi muka imani da shi shine cewa aƙidar mu ta ginu ne akan cewa bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai zo wato shine khatamul anbiya cikamakon annabawa ne shi babu wani annabi da Allah zai turo bayan wannan manzo namu sallallahu alaihi wasallam wannan duk mafi girma mafi yawa yawan yawan mutane musulmai abinda suka tafi akai kenan to wannan abu wannan yanayi da wannan tunani da wannan aƙidar wadda ta ginu kan wannan tunani sai zamana an samu su waɗannan su sun ce bayan annabi muhammadu ɗin sallallahu alaihi wasallam akwai wai wani annabi ɗin to kaga wannan shine ya bambanta su da sauran musulmai wannan shine ya sanya hatta waɗansu daga cikin ma malaman musulunci suna ɗaukan cewa waɗannan ba ma musulmi ba ne domin duk wanda ya zo ya ce da kai akwai wani annabi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to fi ma da wannan mutumin za ka iya ɗaukansa a matsayin ba musulmi ba domin ya ci karo da aya sarihiya a fili ta alkur'ani da allah ta'ala ya tabbatar da cewa annabi muhammadu khatamin nabiyyin ne cikamukan annabawa ne saboda haka kenan kaga babu wani annabi da zai zo bayansa to amma yin wani mutum ko kuma wasu jama'a suka ɗauki wata aƙida suka ce a su suna da aƙidar cewa bayan annabi muhammadu akwai wani annabi da zai zo har ma sun ce wai sunansa ko ahmad gulam ne to kaga wannan ai matsala ce babba shi yasa irin wannan aƙidar har yanzu akwai su akwai su wanda suke bin wannan aƙidar kuma za ga suna karanta ƙur'ani suna haddace haddan alƙur'ani suna abubuwan su ga sunan daban-daban daban to amma fi sabilillahi suna da matsala a aqida aƙidar su ba aƙida ce mai kyau ba aƙidar su ta saba aƙida ta musulunci ta saba aƙida ta ƙur'ani shi yasa akwai wurare da yawa da zaka iya ganin cewa waɗannan mutane hatta irin zuwa aikin hajji kamar ba a ma barin su je aikin hajji saboda su waɗannan maganganu ko kuma wannan aƙida su ta fitar da su fa daga addini duk da cewa suna fa sallah fa har masallacin juma'a ma suna da su suna da makarantu suna da wato wasu cibiyoyi nasu da suke abubuwan su na addinin su to amma kuma su a gurin su su har gobe suna cewa su musulmai ne za su yi shiga irin ta musulmi za su yi komai amma wannan aƙida da cewa wai su sun yadda akwai wani annabi bayan annabi muhammadu wannan ita ce aƙida da ta kawo musu matsala wannan ita ce aƙida da ta ruguza su ta yi ƙasa da su a idan musulmai baki ɗaya na duniya to kenan irin waɗannan wasu aƙidu ne waɗanda ba za ka rasa su a nan da can da can ba to wannan tana daga ciki saboda haka kadiyaniya din kenan ana ce mata kadiyaniya ko kuma a ce mata ahmadiyya to sannan tambayar taka ka ce a ina suke to wasu da dama daga cikinsu kamar abin da ake tabbatarwa shine suna bangaren pakistan ne sannan kuma hatta india tsakanin india da pakistan waɗanda mutane suke sannan suna da wata cibiya babba yanzu ma wasu suna cewa kamar cibiyar su ma headquarter su ma ta koma london ne london a kasan birtaniya saboda haka kaga su mafi girman al'amari nasu a london da irin wannan su pakistan su india sannan sun shigo afirka ma don bana mantawa akwai a najeriya ma akwai wani kamar wakilinsu ne a bauchi wani mutum wai shi mai shanu eh, da kuma suna da wani nasu babban wanda suke bin sa wani bayarabe a lagos to duk waɗannan hatta a lagos suna da ƙaton masallaci na juma'a da suke zuwa su sallah da sauransu to irin waɗannan mutane sannan wani mutum da yake ban labarin su yake cewa kamar idan wani lokacin ma suna son su ja wani ya shigo bangaren su ko ya shiga tare da su to sukan yi masa abubuwa na barin kuɗi za su ta bashi dan abubuwa dai don jawo hankalinsa da sauransu su sai za su iya baka gida su baka kuɗi su baka abubuwa su baka samu maka aiki su gina ka duk dai don ka bi wannan aƙida su to waɗannan fi lahi su ne waɗanda suke da irin wannan aƙida su ne waɗanda ake ɗaukan su a matsayin mutane masu bin aƙida ta ƙadiyaniya ko wanda ahmadiyya wannan dai da ake kiransu ahmadiyya wanda mafi girman illa kamar inda muka faɗa a aƙidar tasu ita ce wannan na cewa su ce wai akwai wani annabi bayan annabi muhammadu kaga wannan babban matsala ce to a takaice kenan dangane da wannan tambaya da wannan bawan allah ya yi kuma kamar yadda na faɗa lalle wannan kaga cewa ya shi ya fahimci cewa lalle ba lalle ne turo mana tambaya a nan dangane da aƙida ɗin shi'a ba tunda wannan kaga kadiyaniya ya tambaya kuma gashi mun ba shi gwargwadon amsa so muna fata insha Allahu a mai son yi tambaya akan al'amura na akida kowace irin akida ce zai iya turo mana to saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin to yanzu shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin mu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amiru mumini na alim na bitali salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanka ta mamaci da kuma sutura sannan amirul mumini na alim na bitali salam ya yanke jayayya tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan yadda za a yi masa sallah da kuma inda za a yi masa kabari inda ya faɗa masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugabanmu ne a raye ko kuma bayan sa don haka za a yi masa sallah ba tare da limami ba sannan ba wani annabin da Allah ta'ala ya dauke ransa a wani wuri face ya amince a yi masa kabari a wurin don haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kabari ne a ɗakin da ya yi wafatin har ila yau mun bayyana cewa amirul muminina ali ibn abi talib alayhi salam ne shi kadai ya fara yi masa sallah sannan sauran sahabban da suka yi masa sallah kuma sun shiga tawaga tawaga babu limami a tsakanin su a wasu ruwayoyi an ce ali ibn abi talib alayhi salam yana zaune kusa da gawarsa yana fada wa masu sallan abin da za su faɗa a sallar da suke masa haka yayi har dukkanin waɗanda suka zo yi masa sallah suka yi masa har ila yau mun ji yadda aka sa shi a kabarinsa inda mutane ansar suka bukaci ali da abi talib salam ya sanya wanda zai wakilce su a shigar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cikin kabarinsa inda ya amince ya kuma kira wani daga cikinsu wani abin lura a nan shine wato da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma dai mafi yawan su ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar jana'iza ba saboda sun shagaltu da jayayya tsakanin su kan wanda zai zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira Saqifa a cikin Madina kuma sun zabi wannan lokacin ne saboda sun san cewa Ali da Abi Talib alaihi salam wasi da kuma khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na gaskiya ya shagaltu da wanka da sutura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma danginsa banu hashim suna tare da shi suna bakin ciki da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da kowa wanda hakan ba zai bar su su fara maganar khalifanci tun ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sutura da kuma jana'iza ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muhajirun da ansar sun taru a sakifa suka yi ta jayayya tsakanin su kan waye ya kamata ya zama halifa a cikin jayayyar da daga murya da la'antar juna aka zaɓi halifa abubakar da gaggawa kafin ali da abi talib salam ya kammala jana'izar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen ansar wato kabilar hazraj da kuma aus sun yi sabani a tsakanin su don haka a cikin wannan sabanin ne a sakifa sai umar dan khattabi ya kama hannu halifa na farko ya yi masa bai'a da sauri sannan aka tilasta wasu yi masa bai'a a ranar litinin din wato jim kaɗan bayan fatima manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasu ruwayoyi an bayyana cewa amirul mu'mini na alim na biyu yana gyaran kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kenan yana rike da teburin kwasar ƙasa sai wani mutum ya shiga ya faɗa masa ai an yi wa abubakar bai'a kuma ansar sun sami sabani a tsakaninsu sai imam ali salam ya sanya kan teburin kwasar yashin a ƙasa ya dafa hannunsa a kansa yana cewa da sunan allah mai rahama mai jin ƙai alif lamim ashe mutane sun yi zaton a bar su su ce mun yi imani alhali kuwa ba a jarraba su ba kuma lalle ne mun fitini wa'anda ke gabaninsu? domin lalle allah ya san wa'anda suka yi gaskiya kuma lalle ne ya san makaryata ko wa'anda ke aikata miyagun ayyuka sun yi zaton za su tsere mana da suke hukuntawa ya munana cikin suratul ankabut aya ta farko zuwa hudu ba a dade ba sai ga abu sufyan ya zo kofar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami banu hashim cikin bakin ciki biyu ga rashin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ga kuma labarin an kwace iko daga hannun aliyu dan abi talib alaihi salam sai ya karanta musu wasu baitoci ko kuma kasida inda a cikinsa yake ingiza su su tashi su kwace haƙƙinsu don su ne suka cancanci shugabanci ba banu ba ko kuma kabilar halifa abubakar sannan ya daga muryarsa yana cewa ya ku hashim ya ku banu abdulmanaf kun yarda ku kasance karkashin kaskantattu wallahi da kun so da na cika muku madina da dawaki da kuma mayaka wa'anda za su taimaka maku da ya kammala maganarsa sai imam ali da abi ya kira shi sannan ya ce masa ka koma ya kai abu Sufiyan na rantse da allah ba don allah kake nufin abin da ka faɗa ba baka gushe ba kana makirci wa addinin musulunci da kuma musulmi kuma mu wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya shagaltar da mu duk wanda ya aikata wani aiki shi ya sani da abin da ya aikata sai abu Sufiyan ya wuce ya je masallaci ya sami banu umayya danginsa su ma ya zuga su su yi tawaye ga shugabancin abubakar amma ba wanda ya tanka masa fitina ta auku kuma shaitan ya dulmu mutane da dama a cikinta kuma wannan shine fitinan da Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa ku ji tsoron fitina wacce ba za ta shafi wa'anda suka yi zalunci a cikin ku kadai ba to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da ma kawo ƙarshen shirin namu baki damar da kyamar nasarar lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara ma'aikatar harkokin wajen kasar iraki ta sanar da cewa kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic na shirin gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna batun walakanta alkur'ani mai tsarki da ake yi a kasashen turai a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a ranar asabar ta ce za a gudanar da taron ministocin kungiyar oic bayan aukuwar lamarin da ya shafi walakanta littafin musulmi a kasashen sweden da kuma denmark sai dai iraƙin ba ya fayyace takamaiman lokacin da kuma wurin da za a yi taron gaggawan na oic ba kamfanin dalancin labaran ikna ya habarta cewa taron yana mayar da martani ne ga bukatu biyu da ma'aikatar harkokin wajen iraƙin ta mika wa ƙungiyar ta oic kan abubuwan da suka faru a kasashen sweden da kuma denmark waɗanda suka harzuka musulman duniya kimanin biliyan biyu a wani labarin kuma ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma turkiya sun tattauna ta wayar tarho game da wannan lamarin tare da kiran taron gaggawar na oic game da wulakanta alkur'ani mai tsarki da ake yi a kasashen turan to a wani labari mai kama da hakan kuma kasashen jordan oman da kuma saudiya sun yi gargadi game da yadda ake yawan kona alkur'ani a denmark sannan suka buƙaci birnin copenhagen ya ɗauki matakai na hana ci gaba da aiwatar da irin wannan ɗanya aiki ranar asabar jordan ta yi kakkausan suka bayan mambobin wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi ka kona ƙur'ani a babban birnin ƙasar ta denmark inda ta bayyana hakan a matsayin kiyayya ga musulunci ita ma ƙasar oman ta yi tar da ƙuna alƙur'ani mai tsarki a babban birnin ƙasar ta denmark tana mai bayyana hakan a matsayin yunkurin tunzura jama'a su tare da rikici da kuma nuna kiyayya a wata sanarwa da ta fitar oman ta nemi kasashen duniya su kalli irin waɗannan matakai da ke cin fuska ga mabiya addinai da jefa ƙiyya da gaba a matsayin babban laifi a wata sanarwa ta daban saudiya ta yi allah wadai da kuna alkur'ani a denmark din sannan ta nemi hukumomin kasar su ɗauki ƙwararren matakai na hana ci gaba da cin fuskar musulmai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar da sanarwa inda ta yi kakkausan suka ga wannan mataki da ta bayyana a matsayin wanda ke tunzura mutane su rikici da kuma nuna kiyayya a tsakanin addinai ta yi gargaɗin cewa sake yin wannan mummunan aiki zai sa musulmi su kare kansu a ranar juma'a ne mambobin wata kungiya makiya musulunci suka kona alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin iraki da ke birnin copenhagen bayan 'yan sanda sun ba su kariya to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran a botswana ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titunan babban birnin ƙasar gabron da nuna adawa da dokar da ta bada damar yin mu'amalar jinsi ɗaya masu zanga-zangar bisa goyon bayan ƙungiyoyin addini sun yi maci a cikin birnin domin nuna rashin amincewarsu da ƙudurin dokar wanda ke neman yin biyayya ga hukuncin da kotu ta yanke a shekarar 2019 na goyon bayan inci masu neman jinsi guda a shekarar 2019 ne babbar kotun ƙasar botswana ta yanke hukunci kan masu fafutuka da ke neman a soke hukuncin ɗaurin zaman gidan yari kan alakar su da jinsi ɗaya inda ta ce hukuncin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar gwamnatin ta yi kokarin soke wannan shawarar amma ta yi rashin nasara a kan ɗaukar ƙara a shekarar 2021 tun shekarar 1965 aka haramta hulɗar jinsi ɗaya a botswana inda masu laifin ke fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari sai dai masana na ganin a nan gaba akwai wahalar a kai ga aiwatar da irin wannan hukuncin jamhuriyar demokradiyyar congo ta bayyana aniyarta ta sanya ido kan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa bisa abin da ta danganta da barazana kan sha'anin tsaron ƙasar to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudurin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a waye gari cikin kushin lafiya